أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bayan haka masu kallonmu da sauraronmu a yau a daidai wannan lokaci muna ɗauke muku da fassarar mafarkin ɗawisu amma dai kafin mu ci gaba kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku yi na bidiyon namu sannan kuma ku share domin 'yan uwa su amfana a wanda ya mafarki ya sami ɗawinsu ko ya mallaki ɗawinsu wannan zai kasance tare da wani sarki mai mulki ko shugaba domin shi namijin ɗawinsu wani shugaba ne a zahirin rayuwa hakanan ɗawisu yaka iya zama mace kyakkyawa mawadaciya mai dukiya idan mutum ya mafarki ya ga yana kasance tare da wata ɗawisa wato macen ɗawisu to hakan insha Allah na nufin zai samu dukiya da kuma ɗa namiji in Allah ya yarda hakanan ganin ɗawisu a mafarki yaka iya zama ainihin ko ya ɗau ma'anar damuwa da kuma jiji da ka domin ainihin kyawun halittar shi mai mafarkin daɗa sau da yawa mafarkin ɗawisu yaka nuni da ainihin annamimanci yaudara ƙarya gushewar ni'ima da fita daga cikin ainihin ni'ima zuwa gaskiya wato taɓewa ko kuma fita daga ainihin yalwar arziki zuwa ga kunci Allah shi kiyaye wanda ya mafarkin yana cin naman ɗawisu, to wannan mafarki nasa yana nuni da ainihin matarsa da yake aure za ta mutu shi kuma mai mafarkin zai gaji ainihin dukiyarta idan kuma ya ga ya samu daga gashin ɗawisa mace to zai samu dukiya daga hannun wata mata ko saboda dalilin matan a wanda kuma ya mafarkin ya samu ɗan tsakon ɗawisu to zai samu dukiya kenan daga hannun wannan mata in allah ya yarda shi mafarkin ɗawisu ga mace budurwa abu ne mai kyau ta kowane fuska kuma yana nuni da ainihin girma da muhimmancin hukuncin da ta ɗaukar wa rayuwanta a musamman wajen zaɓin wanda za ta yi rayuwa da shi wato mijin auren ta kenan idan ta ga ɗawinsu a cikin ainihin ɗakinta hakan ramzi ne da ainihin haɗuwarta da masoyi a abin ƙauna sannan ɗawinsu kuma a mafarkin ainihin budurwa sayansa yana nuni ne da samun aurenta ga wani mutum mai dukiya kwarai insha Allah fassarar mafarkin ɗawinsu a wajen matar aure yana nuni ne da yalwar arziki da alkairai gare ta ishara ne da tabbata da tabbatar ainihin hutu a rayuwarta idan kuma matar aure ta yi mafarkin tana wasa da ɗawisu hakan na nuni da za ta samu labarai masu daɗi ko kuma kusantar samun juna biyu ko kuma mijinta zai samu wani girma da ainihin ɗaukaka a aikinsa in allah ya rida. idan kuma mace mai ciki ta yi mafarkin ainihin ɗawisu malaman fassara suka ce hakan yana nuni da samun tsiranta ga haihuwan ɗa namiji insha Allah Allah dai shi ne mafi sani da ɗaukaka nan za mu dakata muku daga fassarar mafarkin ɗawisu fassarar namu yana zuwa muku ne daga littafin ta'adirul anam fi tafsirul ahlam na Sheikh Abdulganiyu Annabalasi a kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku like na bidiyon namu sannan ku share domin yan uwa su amfana sannan muna maraba da tambayoyin ku a sashen na comment da sannu insha Allah za mu ba ku amsar su a rubuce ko kuma mu muku bidiyon su daga nan muke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh